This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, da 60, sai kuma kilo kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niya da murya arewa. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com ko kuma sashen hausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis biyu ga watan Juli da fatar an waye gari lafiya ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da ibrahim kalmasi garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai To, Firayim Ministan Girka Alex cyprus ya faɗi jiya laraba cewa ya himmantu ga shirin gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ranar Lahadi game da sharuɗin taimakawa ƙasar da masu ba da bashi na Turai suka gindaya. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗi jiya Laraba cewa Amurka da Cuba sun amince su sake kula dangantaka kuma suna shirin sake buɗe ofisoshin jakadancinsu a biranen Washington da Habana. Sannan ministan harkokin wajen Iran Muhammad Jabaz Zarif ya ce gwamnatinsa ta gayyaci shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e ya kuyo Amanu zuwa Tehran. To kanun labaran kenan. bayan labaran duniya za mu nufi yankin niger delta inda jami'an tsaro suka ce sun samu labari daga majiya mai tushe cewa tsageru a yankin niger delta na so su dawo su ci gaba da aikin ta'addanci amma shugaban rundunar haɗin gwiwa ya ce and JTF under my watch as I speak to you today. We have arrested over 1,000 suspects. Yana cewa ne kuma maganar da nake yi yanzu mun kama masu laifi sama da dubu ɗaya. a kasar ghana kuma gwamnatin kasar ce ta nada mace a karan farko a matsayin shugaban hukumar zaɓe wasu 'yan kasar kuma ga abin da suke cewa duk wani abin da maza ke yi yanzu mata na iya kamantawa sha Allah wanda ganin za ta kamanta in na iya kamata bayan duk wannan za mu kawo muku shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu kana mu kawo muku karatu daga Kur'ani mai girma amma fa waɗannan duk sai kun cika kun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. prime Ministan Girka Alex Tsipras ya faɗi jiya laraba cewa ya himmantu ga shirin gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a ranar Lahadi game da sharuɗan taimakawa ƙasar da masu bada bashi na turai suka gindaya a yayin da yake bayyana niyyar gwamnatinsa ta amincewa da wasu sharuɗa kusan dai irin waɗanda gwamnatinsa ta yi watsi da su a baya. a martaninta shugabar jamus angela merkel ta ce ba za a sake wata tattaunawa ba har sai an ga sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta ranar lahadi mai zuwan wannan matakin ƙari ne kan saƙonni masu karo da juna da suka yi ta fitowa daga shugaban na girka ajiya wanda ya wato zuwa yanzu shugabannin kasashen turai suka yi biris da yunkurinsa na ganin an sake tattaunawa kan sharuɗan samun tallafi daga kasashen turai Ƙasar girka ta rabu da samun ƙarin tallafin turai ne bayan da a ranar talata ta kasa biyan bashin hukumar lamuni ta duniya imf na dala biliyan 1.8 kafin cikar wa'adi da tsakar dare wannan ne karan farko da wata kasar da ta ci gaba ta kasa biyan bashin hukumar inf kafin cikar wa'adi wasu masu lura da al'amura sun yi hasashe jiya talata cewa niyyar prime minister na biyan imf bashinta na dala biliyan 1.8 a yayin da kuma a gefe guda ya tsaya kai da fata cewa sai an yi ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar wata dabara ce ta samun goyon baya a nan gaba game da tallafin dala biliyan 32.4 daga turan da yake magana jiya laraba a gidan talabijin na ƙasa ga dukkan alamu firayim ministan ya tabbatar da wannan dabarar yana mai cewa wakilan girka za su koma teburin shawara bayan ƙuri'ar ta ranar lahadi don neman abin da ya kira sharuɗa mafiya fa'ida ga mutanen girka shugaba barack obama ya faɗa jiya laraba cewa amurka da cuba sun amince su kulla dangantaka kuma suna shirin sake buɗe ofisoshin jakadancinsu a washington da havana a ƙarshen wannan watan a yunkuri na baya-bayan nan na kawo ƙarshen takaddama tsakanin ƙasashen biyu shugaba obama ya ce sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tafi havana a wannan bazaran don ya daga tutar amurka a ofishin jakadancin amurka na farko cikin shekaru sama da hamsin da suka gabata da takunkumin cinikayya da amurka ta kakaba kuma a matsayin cuba yan wato kan cin yancin dan adam na daga cikin batutuwa da har yanzu ake kawo tarnaki ga batun sake mai da hulɗa tsakanin ƙasashen waɗanda hulɗansu ya yi tsami tun bayan juyin juya halin fidel castro mai da hulɗa a hukunce shine na baya bayan na a matakin da aka ɗauka tun bayan da shugaba obama da raul castro suka sanar a cikin watan disamba cewa kasashen biyu na shirin maido da hulɗan jakadanci ministan harkokin wajen iran muhammad jabal zarif ya ce gwamnatinsa ta gayyaci shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea ya kuya a e, mano zuwa tehran don su yi aiki tare da jami'an gwamnatin iran kan yadda ya kamata a ci gaba da tattaunawa a daidai lokacin da wakilan iran kan batun nukiliya ke ci gaba da tattaunawa a birnin biyana zarif ya yi wannan bayanin ne jiya laraba yayin da yake jagora ga wata tawagar iran wadda ta yi wata tattaunawar kuma da wata tawagar amurka wadda sakataren harkokin wajen amurka jan kerry ya jagoranta tun da farko a jiya larabar hukumar ta sa ido kan nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa amano zai tafi iran ne ya gana da shugaba hassan ruhani da kuma wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar a yau ɗinnan alhamis a wata takardar bayani hukumar ta iea ta ce tattaunawar za ta fi mai da ƙarfi ne kan yadda haɗin kai yake a yanzu wato tsakanin hukumar ta sa ido kan nukiliya da kuma ƙasar iran da kuma yadda za a hanzarta warware sauran batutuwan da suka rage game da rikicin na nukiliyar iran hukumar ta iea ta kuma ce wannan zai hada da abin da ta kira bayani game da yiwuwar kasancewar wani fanni mai nasaba da soji a shirin nukiliyar na iran a 'yan makonnin nan shugabannin iran sun yi ta a fili cewa ba za a bar masu bincike su kai ga sansanonin soji da masu ilimin kimiyyar ƙasar ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular musulunci isis a takaice ta ce ita ta kai mummunan harin ta'addancin nan a kan wuraren dubaban ababen hawa a yankin sinai jiya laraba ta halaka sojoji masar a kalla 64 jami'an sojin ƙasar sun ce jami'an tsaro sun halaka mayakan wajen ɗari a fafatawar da aka shafe wani guda ana yi To ma da labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu fara yada zango a yankin Niger Delta inda rundunar sojan Najeriya da ta haɗin gwiwa ta ce ta samu bayanan sirri da ke cewa tsagerun yankin Niger Delta na cewa za su sake ɗaukar makami. Yayin da rundunar haɗin gwiwa ta ce tana sauraron su ga dai Lamido Abubakar da ƙarin bayani. a baya-bayan nan ne dai shugaban rundunar tsaro ta ƙasa ya marshal alice bade ya ziyarci babbar hidikwatar rundunar gamayyar jami'an tsaron yankin niger delta wato jtf da ke birnin yanagowar jihar bayelsa inda kuma a cikin jawabinsa yayin wannan ziyara ya nunar cewa rundunar sojan najeriya ta samu bayanan sirri kan cewar wasu matasa a yankin niger delta na shirin sake ɗaukar makamai domin fara sabon ta'annati a yankin na Niger Delta musamman na kai hare-hare a harabobin da ake ayyukan haƙar ɗanyen mai inda kuma ya tabbatar da cewar rundunar tsaron Najeriya ba za ta sake ba da dama ba na dawowa da tu'annati a yankin mai arzikin mai kan hakan nema na yi tattaki zuwa hidikwatar rundunar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta a jihar Bayelsa inda kuma na ji ta bakin shugaban rundunar ta a JTF wato Major General EJ Atewe kan kalubalen da suke huskanta sai ya ce. We equally enforce the regulatory measures as initiated by the federal government and JTF under my watch as I speak to you today. We have arrested over 1,000 suspects. Yana cewa ne muna kokarin kaddamar da matakan da gwamnati ta fito da su domin tunkarar waɗannan kalubale kuma maganar da nake yi yanzu mun kama masu laifi sama da dubu ɗaya kuma ana ci gaba da gudanar da bincike domin gurfanar da su gaban kotu sa'an nan kuma muna ci gaba da gudanar da sintiri kan masu satar ɗanyen mai a yankin na niger delta kuma yanzu haka tsaye muke wajen ganin bayan waɗannan ɓata gari with the strategies we are putting in place now their time is fast running out they cannot continue in this heinous act shugaban rundunar ta jtf da ya bayyana cewar salon da ya bi wajen ganin an samu zaman lafiya a yankin na niger delta da 'yan bindigan ka haifar da barazana ba wai salo ne na fito na fito ba da 'yan bindiga amma dai ya hada da bin hanyoyi na diplomasiya tare kuma da taimakawa al'ummomi duk don ganin cewar an kai ga fahimtar juna ko a watan afrilun da ya gabata dai sai da kamfanin man shell ya rufe wasu tashoshin Shin tura danyen mai da ke kudancin ejo da ikiromo a jihar ta bayelsa a sakamakon barazanar wasu 'yan bindiga to sai dai kuma wasu farmake-farmake na 'yan bindiga kan wasu tashoshin jami'an tsaron najeriya a shiyoyin jihohin cross rivers da kuma akwa ibom na ci gaba da zama wani babban abin damuwa a yanzu harin baya-bayan nan shine wanda wasu 'yan bindiga da ake zargin sabbi ne kuma 'yan yankin niger delta mutane suka kai kan wani sansanonin jami'an tsaro na kwastam da ke aikin sintiri na tsaro a shiyar ruwan oron da ke jihar akwa ibom inda kuma suka bindige wani jami'in kwastam har lahira gami kuma da jikkata wasu da dama inda daga bisani suka yi awon gaba da ɗimbin makamai bisa ga dukkan alamu dai rundunar gamayyar tsaro ta jtf da ke aikin tsaro a yankin niger delta za ta huskanci sabbin kalubale na tsaro wanda kuma kyawun shugabanci zai yi tasiri matuka wajen shawo kansa lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga yanagowa jihar bayelsa najeriya an gaishe kamar lamido a can jihar lagos likitoci ne suka shiga yajin aiki abin da ya gurgunta kiwon lafiya a jihar kamar yadda babangida jibrin ke cewa a cikin wannan rahoton a cewar shugaban kungiyar ma'aikatan asusocin kula da masu lalurar kwakwalwa da ke yaba a nan lagos tilas ce ta sa su shiga wannan yajin aikin domin kwato masu jinya da kuma su kansu ma'aikatan haƙoƙinsu daga shugabanninsu waɗanda ke watsi da rijiyoyin da suka cimma da 'yan ƙungiyar ma'aikatan a can baya wayannan ƙungiyoyi dai sun hada da na likitoci da na ma'aikatan jinya da sauran masu aiki a asibitoci da kuma cibiyoyin lafiya da ke faɗin tarayyar najeriya kamar da shugaban kungiyar ma'aikatan na lafiya da yashin asibitin masu fama da tabin hankali wato comrade ozindi wike ya shaida mani majorly we have problem of consumables papers to work with no light ya ce muna da matsalar kayan aiki babu wutar lantarki haka kuma ofisoshin da ma'aikatanmu ke zama ba sa ganuwa a cunkusa suke ta yadda ma'aikaci bai da sukunin gudanar da ayyukansa the offices where they stay are not conducive sau da yawa dai idan ma'aikatan jinya suka shiga yajin aiki marasa lafiya ne ke jin jiki inda suke koma asibitocin kuɗi tare da biyan makudan kuɗaɗe a don haka ne ma marasa lafiya da 'yan uwansu ke ganin bai dace ba ma'aikatan su rinka shiga yajin aiki kamar yarda chief olajide obadino wani da ya shaida mani cewa ya kai yar uwarsa ne asibitin amma kuma su na ganin likita ko samun magani bai samu ba reconciliation is the key word. Let the government call the uh, work, striking workers. But in Nigeria, see, majority of these uh, workers, they are being backed up by some disgruntled elements who want who has a grow a growth with the government. Like uh, the one we found out some time ago, the oil workers down strike, and we, uh, we found out that they were being tutored by some politicians to bring down the government. wasu da ke neman yin zagon ƙasa ga gwamnati su ne ke ɗore musu gindi na gudanar da irin waɗannan yaje-yajen aikin idan ba ka manta ba haka aka gudanar da irin wannan yajin aikin na kungiyar ma'aikatan man fetur bayan da sabuwar gwamnatin nan ta hau kan karagar mulki amma kuma a lokacin da na tambayi comrade yemi sakataren kungiyar ma'aikatan ko ba sa ganin ya dace su jan yajin aikin domin baiwa sabuwar gwamnatin muhammadu buhari uzurin duba matsalar tasu. But it's like a wake up call for the new government because um, the outgone government then promised that it was going to do all those the needful immediately after election. Sai ce akwai bukatan yajin aikin ya ci gaba domin sabuwar gwamnatin ta san halin da suke ciki ko zai sa ta share masu hawaye cikin sauri domin kuwa sun imanin cewa sabuwar gwamnatin za ta duba halin da suke ciki tare da daidaita albashin ma'aikatan lafiya domin kawo ƙarshen wannan yajin aikin a ziyarar da na kai wannan asibiti dai na masu taɓin kwakwalwa babu masu jinya kamar da aka saba gani haka kuma ma'aikata kalilan ne suke kaiwa da komowa a wannan asibiti da ke zama na ɗaya a faɗin tarayyar najeriya a sakamakon wannan yajin aiki da ma'aikatan lafiyan ke gudanarwa babangeji firin murya amurka daga lagos a najeriya To an gaishe ka baban gida a can kasar Ghana ko gwamnatin ce ta naɗa mace a matsayin shugaban hukumar zaɓe na kasar abinda 'yan kasar suka yi ba da wannan naɗin baba ya ko makeri gare ka. Bikin rantsar da sabon shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Mrs. Charlotte Osai a fadar shugaban ƙasa ya sha bamban da abin da aka saba gani saboda wannan ne karo na farko da ƙasar ta rantsar da mace a matsayin shugaban hukumar zaɓe. Bikin kuwa ya samu halartar shugabannin jam'iyyun siyasa na ƙasar. Da yake rantsar da ita shugaban ƙasa John Rahman Muhammad ya ambato gogewa da ta yi a fanni daban-daban inda ya kyautata mata zaton yin wannan aikin. Sai dai shugaban ya tunasar da Mrs. Osai ya ce wannan babban aiki ne da aka ɗora miki don haka ya zama wajibi ki yi aiki tukuru kamar yadda jama'an kasar suke hasashe shugaba muhammadu ya ci gaba da yin bayani inda ya yaba wa tsohon shugaban hukumar zaben mai barin ofishi dr kwajo afarjan yana cewa dr Dr. Kojo da ya tabbatar wa ƙasar nan gogewansa tsakanin shekaru 20 wurin tsara shirye-shiryen zaɓe da gudanar da zaɓen ya ce duk da irin ƙorafi da muke yi a matsayin mu na 'yan siyasa a cikin gwamnati ko 'yan hamayya. Dr. da ya nuna da taku ya taka muhimmiyar rawa wurin ƙarfafa demokuraɗiyyar ƙasar. Don haka shugaba Muhammad Dai ya gargaɗi sabuwar shugaban hukumar zaɓen da ta dogara a kan ƙwarewar sauran ma'aikatan hukumar da tafiyar da hukumar da harkokin zaɓe. A nata ɓangare kuwa sabuwar shugaban hukumar zaɓen ta ga Ghana, Mrs. Charlotte Osei, Together with my colleagues at we will continue to build and strengthen those structures towards a stronger, more independent, objective and impartial reforms. da gudunmuwan sauran ma'aikata na hukumar dai za ta yi kokari da ci gaba da karfafa hukuman don ta iya yin aiki ba sani ba sabo zan ci gaba da shirye-shirye inganta harkokin kwamishin zaben don kwamishin ta yi ƙarfi ta kuma gode wa shugaban ƙasa da majalisar dattawa na ƙasar da suka kyautata mata zato akwai wasu 'yan gana ma da suka kyautata mata zato suna cewa suna lukman abbas ina ganin cikin ikon allah duk wani abin da maza ke yanzu mata na iya kamantawa insha allah wanda ganin za ta kamanta in na ya kamata ku duba shugaban kasar jamus ai mace ce amma tana kamantawa ko namiji ma bai yin abin da take ta kanta ita wannan matan mai ilimi ne ita ma tun da tana da ilimi a lalle ko za ta kamanta ita ma inda ya kamata. Aminu Ahmed Sani wannan sabon da mun ka samu chairman na Electoral Commission na to mun san wancan dai da ya wuce namiji ne to ita kuma na mace ne Allah ya ba ta ikon jagorancin wannan commission don ba karamin aiki ba ne. Sunana Da'ud Ahmed Alawo yanzu dai duniyan da ya sake don ina ga wasu ababen da maza ke yi su yanzu mata kuma na iya su yi kila kuma abin da ya sa shugaban kasa ya bata wanga masayi ya sinkaye nisa ne yana kallo ya ga tayiya ne sa yi mai zabe ta to ba mu da dai abin da da mu fadi muna fatan dai Allah ya tanyi ta riko kafin wannan mukami da Mrs Charlotte Osei ita ce shugaban hukumar wayar da al'umman kasa akan haƙoƙinsu da wajibobinsu ga kasar baba ya ko makili sashen Hausa na murya America kira Ghana an shi ka baya kuma makiri kada a shagala ana ta ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu kuma mu ana agogo ce karfe 1 da minti 18 da dakika 54 ga kuma mu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba ku jama'a tambaya ni ke da jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yanzu haka dai 'yan matan Chibok sun shiga shekara guda da watanni biyu a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da matakan da gwamnatin Muhammadu Buhari ta fara ɗauka na shawo kan kungiyar. Rahotanni na nuni da cewa waɗansu daga cikin 'yan matan Chibok ɗin da kungiyar Boko Haram ta sace sun zama sojojin gonan mayakan inda waɗansu mata da suka samu kubuta daga hannun ƙungiyar da kuma waɗansu daga cikin 'yan matan sakandaren cibok ɗin da suka samu kansu suka bayyana cewa sun gani da idansu inda ake tasa 'yan matan gaba su aikata kisa ko kuma gallazawa bil'adama. Wannan bai zamo da mamaki ba, kasancewa 'yan matan ba su da zaɓin rayuwa a halin da suka samu kansu. Tambayar da har yanzu muka gaza samun amsa ita ce, Idan dukkan waɗanda suka kubuta daga hannun 'yan ƙungiyar nan sun iya bayyana abin da suka ji suka gani da tantance 'yan matan nan da kuma bayyana halin rayuwa inda suke, menene ya zama mawuyaci a tantance inda ake tsare da su da kuma ƙoƙarin ceto su? Wanda irin tallafi kasashen da suka yi tattaki zuwa Najeriya da nufin ba da gudunmawa a yunkurin ceto 'yan matan cibok ɗin nan suke badawa da har yanzu haƙa bata cimma ruwa ba. banda ciyar da matan da suka kubuta da waɗanda aka ceto daga hannun ƙungiyar. Wanda takamaiman shiri ne ake da shi na sake tsugunar da su da ganin sun samu ingancin rayuwa, za mu ci gaba da neman amsoshin waɗannan tambayoyi. Yanzu dai bari mu koma kan batun yadda gwamnati za ta mai da ma'aikatar mata ta tarayya ta kasance da tasiri a rayuwar mata. Yau ma ina tare da Hajiya Hafsat Marshall da kuma Mrs. Masa Tabgun dukansu masu fafutukar kare harkokin mata. Hajiya Hafsa ta fara da bayyana cewa. Sarkin daga farko na gaya miki ni dama ba na goyon bayan ministocin da suka wuce na mata saboda ba su shiga hulɗar mata ba ba su nuna mata na da muhimmanci ba duk wahalolin da mata ke ciki na fyaɗe na sauransu babu ruwansu a ciki saboda haka yanzu idan har za a yi ministi na mata ɗin to kamata ya kamar yadda na faɗa a nemi mutanen kwarai a saka waɗanda suka san ciwon kansu mu fa mata in eh, alheri mu ne backbone ɗin al'umma gaba ɗaya mu ne ginshiƙin rayuwa da ɗayanta saboda haka idan ba a gyara mu ba inda ba a ba mu dama muka gyaru ba in ba a ba mu yanayin da za mu zauna mu wala mu sake ba to abubuwa ba za su tafi yadda ake so ba saboda haka a kafa wannan ke kamata a nemi mata na kwarai waɗanda suka san ciwon kansu suka san ciwon ƴaƴansu suka suke da hangen nesan abin da zai je ya dawo za su kafa eh, ginshiki na 'ya'yansu da jikokinsu da za su zo aka ce an ce wasu sun ce duk wannan maganar karya ce ba da gaske bane to ni wannan ban yarda da shi ba kowa ya san cewa an ɗebi amma matan ci ba kuɗin nan amma ba wanda ya sani iyayen yaran da aka ɗiba su sun sani tun da waɗansu sun mutu saboda bakin cikin abin da ya samu 'ya'yansu saboda haka maganar ba kuma yanzu gwamnati abin da ya kamata ta yi tun da dajin nan na sanji sa an san shi kuma yanzu sojojin mu an ba su kayan aiki sun tashi suna yaƙi da mutane ne ko a bincika idan suna cikin daji ne a kubutar da su a dawo da su gidan iyayensu idan ma da wata matsala daga baya sai a hanga sai a duba abin da za a yi a gyaran hangen amma bai kamata a zuba ido har yanzu ba a ce har wannan lokaci da ta zuba ido da ceto yaran da idan da an yi wannan kuskuren yanzu bai kamata domin su wannan kuskuren ba saboda haka ina kira da shugaban kasa buhari da ya yi iyakar kokarinsa a yi kokari a dawo yaran nan su dan kara bayani akan maganar tambayar da kika yi wa ita hajiya mm-hmm. kin ga kamar appointment na ministerial appointment wannan shugaban kasa ne yake ba da wannan appointment ɗin. to kin ga yanzu muna mulkin demokradiyya ne a mulkin demokradiyya kuma kin san akwai majalisu akwai fannin zattaswa akwai fannin majalisu akwai fannin shi shugaban kasa kin san eh, kusurwa uku ne ke kafa mulkin demokradiyya so shi shugaban kasa in ma ya appointing minister na ministry for women affairs kin ga wannan bangare ɗaya ne abin da nike so in jaddada shine mata su yi kokari su nemi majalisu su nemi zuwa majalisu ko majalisan tarayya ko majalisan jiha in haka ne za mata za su iya magana a ji su sosai domin kin ga in aka samu mata da yawa a majalisu su ma za su iya zartar da doka ma kasa domin shi shugaban kasa shi kaɗai ba zai iya yin wannan aikin shi kaɗai ba domin sai ya hada da majalisu domin ko menene shugaban kasa ya ce zai yi dole sai an kawo majalisa to in ba mu da in ba mu da representation in ba mu da mata da za su je su wakilce mu a majalisa kin ga wannan bangare shi ɗaya ba zai iya yin wannan aikin ba eh. saboda haka nan mu ma ina ta ke ma Grace kina da aiki ya kamata a yi ma matan mu a wayar ma matan mu da kai yadda su ma za su samu su shiga majalisun nan in suka shiga majalisu muna na ƙwararru mata sun shiga majalisu suka iya ba majalisa shawara aka yi doka na kasa kin ga wannan zai tsaya dindindin zai shiga cikin kundin eh, mulkin eh, tarayya yawato ni ma ban katse miki hanzari ba eh kafin mu koma kan batun matan cibok din kin sosa ne inda yake min kaikayi don na dade ina batun cewan wannan batun mata su tsaya takara ko kuma mata ba su da iyayen gida kamar maza da dai sauransu ba a samun mata suna wakilci yadda ya kamata na sha batun cewa so da dama sai sai ka ce ana amfani da sunan matan nan ne waɗanda suka riga suka yan boko su amfani da su in suka samu abin da suke so shi shikenan menene ya sa mu mata ba ma tsayawa mata in za ki iya tunawa lokacin da sai jibrin ta tsaya takara kuri'a ta ɗaya rak ita ce ta samu a lokacin da aka yi zaben share fage to menene damuwan in mu mata ba mu yarda da kanmu mata ba waye zai zaɓe mu kin ga maganan ba wai maganar rashin yadda ba ne grace magana ba maganar rashin yadda ba ne kin ga mazan nan sun san inda muka kasa to sai dai kash lokaci ya kwace mana sabiri da haka tilas mu birki nan sai mako na gaba ku ji wannan kasawa da mrs tabgun ke ambato kafin nan a madadin ita mrs martha tabgun da kuma hajiya hafsat marshall Sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To madalla kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga karatu da Kur'ani mai tsarki. na Adam Isaac daga makarantar Asawudin Accra. Zan karanta Kur'ani mai girma. أعوذ بالله فللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس da صدق الله العظيم to Allah ya karba kafin mu karkare ga labarai amma wannan kara takaice. To, Firaministan Girka Alex Sibaras ya faɗi jiya Laraba cewa ya himmantu ga shirin gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ranar Lahadi game da sharuɗan taimakawa ƙasar da masu ba da bashi a Turai suka gindaya. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙaƙaba takunkumi ga wasu kwamandojin soji shida na Sudan ta kudu saboda yaɗa tashe-tashen hankulan da suke yi a ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ƙasar Yemen a matsayin inda ake tsananin buƙatar kai ɗaukin gagawa, inda ta ce sama da kashi 80 cikin 100 na mutanen ƙasar na buƙatar tallafi sosai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan 'yan gudun hijira da ke ratsa tekun Mediterranean ko Bahar Abiyat zuwa turai a rabin shekarar nan na 2015 ya karu da kashi 80 cikin 100 a kan rabin shekarar bara to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirinmu gaba ɗayansa na wannan zangon sai an jima da hantsi mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim ka almasi garba da ya tallaba mani domin gabatarwa da cubayar dodone da ya shirya kuma ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya cornelius ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.